a taron masu ruwa da tsakin da aka gudanar a rundunar soji na 23 da ke yola shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji brigadier Janar rogers nicholas ya ma zargi wasu 'yan jaridu ne da wuce makaɗi da rawa terrible things about the Nigerian army, the Nigerian military. irin waɗannan labarai da kuma rahotanni da kuke bada akan sojoji fa ba su dace ba da me yana zuba da mutuncin ƙasar mu ai akwai hanyoyin da ya kamata kuma ne ma labarai ku bada rahotannin ku dole ne fa mu hada hannu wajen kare mutuncin ƙasar mu Najeriya kuma ba za mu kyale ake cin zarafin kowa ba ai lokacin cin zarafi ya wuce a cewar Brigadier General Rogers Nicholas to sai dai kuma su ma yan jaridun fa ba su shiru ba domin sun taba wasu matsalolin suke fuskanta a hannun jami'an tsaro musamman masoji as a reporter i am expected to dish out nothing but facts but in the process we have been experiencing yalla bai ai matsalar ba a wajen mu yake ba sau tari idan muka nemi sani hakikanin abin da ya faru mukan fuskanci matsaloli kama daga barazana daga jami'an tsaro kai cikin ma har da ku sojoji mu dole mu faɗi abubuwan da suka faru tunda jama'a mu suke sauraro su san hakikanin abin da ya faru malam umar dan kano da ke zama shugaban wakilan kafofin yada labarai na jihar adamawa ya yi ƙarin haske dangane da wannan batu a koyaushe ka tuntuɓi jami'an tsaro sai su tsaya suna cewa a'a a ba su lokaci su yi wannan kuma shi aikin jarida yana nan yadda kasan mm, yadda kasan abin da ke shudewa so lokaci ba mu da lokacin da za mu tsaya mu ta jira cewa sai sun tantance abubuwan su to daga nan sai ga an dan samu dan rashin jituwa wajen aikin saboda a lokacin da mu muke Allah Allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma ka gaba za su kira ba ma. Ba dai ga rashin samun bayanai ta bangaren jami'an tsaro haka nan kuma 'yan jaridu kan ma shiga hatsari musamman ma wajen ba da rahotannin da suka shafi ayyukan ta'addanci a Najeriya. Mustapha Muhammad tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC kuma dan jarida mai zaman kansa ya sha tsallake rijiya da baya. Su da yawa ka ga an kai hari ko an sa bom a wani waje sai ka ga bom na biyu yana iya tashi saboda haka in ka je an sa bom kana so ka je ka ɗan ɗauki bayanai ko hotuna ko kuma a hira da waɗanda suka gani wa idan su kan abin da ya faru to zaka sami fargaba da tardadi shin ko za a iya samun wani harin bam na biyu a wannan lokaci kaga fargaba ce sosai sannan na san akwai lokutan da ake ta hare-haren mai a maiduguri da kai hare-hare saboda haka baka san a ina bom zai tashi ba haka ma dai a wasu jihohi na arewa wanda aka kai irin wannan ba to kowane mataki kungiyar yan jarida a najeriya ke dauka dangane da mu'amala tsakanin jami'an tsaro da kuma yan jaridan da kuma batun inshoran kariya alhaji Suleiman ibrahim da ke zama sakataren kungiyar yan jarida ta najeriya na shirin arewa maso gabas ya ma bayyana matakan da kungiyar ke dauka a yanzu. dan jaridan da ke arewa maso gabas ina aiki na karkashin wahala sosai mai sanyi saboda haka ya zama wajibi duk ɗan jaridan da yake wannan shiya a yi masa inshoran rayuwarsa ba wai don muna ga cewa aka masa inshora ba zai mutu a'a sai dai muna tunanin cewa in aka masa inshoran nan in ta Allah ta kasance wanda ba mu fata ya kasance ne, to lalle iyalansa ba za su tagayyara ba kamar yadda muke muke gani yanzu manazarta na maganin dai akwai fa bukatar haɗin kai a tsakanin 'yan jarida da kuma jami'an tsaro don musayar bayanai ne na samun nasara a yaƙi da ta'addanci ibrahim abdulaziz sashin hausa murar amurka daga yola a najeriya